assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba sha uku ga watan shaban ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na 97 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al-imam abu muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi muna bibiyan sharhin da al-sheikh dr salih bin fauzan bin abdullahi al-fauzan yayi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mala ya ɗauko mana bayani akan wata matsala mai matukan mahimmancin gaske a cikin akida ita ce matsalatul rajimi rajamu kamar yadda muka ɗauko bayanai a baya alkur'ani ya tabbatar da shi a hukuncin da ya zama tilawan shi an shafe amma an tabbatar da hukuncin haka annabi ya yi wannan aiki a aikace da kuma sahabban da suka biyo bayan shi da kyautatawa na daukacin sarakunan musulunci har zuwa yau khawarijawa da suka saba ma wannan aƙida to ba a lissafa su daga cikin waɗanda dan sun saba ma abin da musulmi suke a kai za a lissafa su a matsayin abin da suka zo da shi ya zama sabani shi sa kai tsaye malin ya ce warrajamu haƙƙun rajam jefe wanda ya zina a bisa ya taɓa yin aure ko wacce ta ta yi zina kuma ta taɓa yin aure auren da aka samu saduwa sosai kuma auren ya zama aure ne irin na sunna ba wai mutu'a da sauran daduro da shiriri ta waɗanda ake na jahiliya ba to lallai mutum ya sa kan shi a cikin kisa ta hanyar duwatsu allah maɗaukin sarki ya kyauta malam fauzan ya ce warrajamu sabitun bilkitabi warrajamu sabitun bilkitabi wa sunna ya ce rajumu tabbataccen abu ne a cikin alkur'ani wa bi sunnatin alkauliya wal amaliya da kuma sunna wacce take wacce annabi bayaninta a magance da kuma sunnar da annabi bayanin ta a aikace wabil ijima sannan kuma rajum ya tabbata a cikin ijima'in musulmi faman an karahu fahuwa kafirun dun mutumin da ya inkarin wannan aƙida ko wannan addini na rajumu to haƙiƙa ya zama kafiri li'annahu mukazzibun lillahi wa li rasulihi wa li sau da wannan ya ƙaryata Allah da annabinsa sannan ya taka ijma'in musulmi farrajimu sabitun la mahala mala yace ce eh, rajamu abu ne tabbatacce wanda ko tantama ma babu lil kalami fihi mala ce ce lama jalalil kalamu fihi babu fagen da mutum zai makale ya yi suka koya sukan take dangane da al'amarin rajumu walihaza nasu alaihi huna faƙala da wannan ne al'imam albarbahari ya bayani ƙarara inda ya ce arrajumu haƙƙun rajamu gaskiya ne haza min aqidati ahli sunnati wal jama'a kun ga wannan ita ce tsantsan aqidan ahli sunna wal jama'a raddan alal mubtadi'a wannan mai da martani ne kai tsaye ga 'yan bid'a allazina yunkiruna rajma waɗanda su suke inkarar rajmu min gairi ilmin suna yin abin ne ba da ilimi ba wa min gairi basiratin kuma suna yi ba da wani basira ba li jahalihim saboda tsantsan jahilcinsu da kuma nisantan addini da suka yi wata faɗinihim alal ilimi mala ya ce wata وتفضلهم على العلم واعتمادهم على عقولهم mala ya ce saboda sun yarfa ilimi sun ture shi gefe sai su koma suka dogara da tsantsan hankalinsu kawai wa afkarihim da tunaninsu fa ha'ula'i la bihim irin waɗannan ba a sa cikin lissafin mutanen ma da za a saurare su misali akwai wani mashirmancin buzuwa ƙasan nan wanda yake cewa cin da an je an yi turmutsu-mutsu wajen jifa to ya kamata kawai a soke maganin jifan shaidan wajen aikin haji sau da ya auna abin da hankalin shi ne bai san me yake yi ba abin da yake ma'alumin minar dini bi darura kawai ka ce wai kun yi tunani ya kamata a ce a dakatar da shi sai a riƙa yin fidiya waɗannan mashirmantan kuna nan wata rana za su zo su ce ku daina yin azumi ku ciyarwa kawai akwai wahala a cikinta kun gano wannan da kyau ko so sun ɗauka wannan naɗin banzan da suka ɗora a kansu daidai suke da allah su abin da suka ɗauka kenan wanda yau idan ka ɓata da wani ɗan siyasa zai kwaɓe ka zama useless a cikin jama'anka ka zo kana yin maganganun da ka ga dama kaso dangane da al'amarin addinin Allah duk buzun da baya son a yi magana kai tsaye kan shi a mumbarin wa'azi ko muna ba shawara ya ja amawali ya rufe bakin shi kawai idan ba haka ba bayan da za a yi mujabaki mai shuru su rika kokarin bata addinin Allah abin da ya faru wajen jifa a lokacin da aka yi mace-macen na a saudiya shin wannan buzun yana wajen ne aka yi jama'a mun gane kuma yau ne aka saba mace-mace kuma duk inda aka je aka yi mace-mace kenan sai a ce a bari yanzu a kasan nan ba je ɗaukan ma'aikata a abuja a lokacin da immigration ne za su ɗauki ba ya mace-mace a wurin ba me yasa bai ce a soke immigration ba ko a soke ɗaukan ma'aikata an gano wannan da kyau ku irin waɗannan shirme da shiririta da mutanen da suke zuwa suke yi sun ga al'umma sun nisanci ilimi ne an koma amfani da hankali ya sa kawai ke zuwa da waɗannan abubuwan kuma abin mamaki yanzu har ya kai sarakuna sun isa ne masu ce za su sa matalaka doka ya kamata mutane su san wannan kuma ya kamata su san matsayinsu waɗanda suke da ikon su sa doka habisu su ma dokan sunanta kafirci sunanta yan sunansu yan majalisu su ma ko sun yi sai in gwamna ya sa mata hannu shi ma in ya sake ya sa mata hannu in ta yi karo da na Allah ya zama arni kaulan wahidan ya gari kusan wannan wanda zai yi doka kan wannan al'umma sunan shi Allah wanda zai zo da dokan sunan shi annabi Muhammadu waɗanda za su yi bayanin waɗannan dokokin sunansu malaman addinin da ba su lalace ba iyakanta kenan amma in doka ne wanda bai yi karo da na Allah ba bai hana na Allah ba bai takura na Allah ba to yanayi ne na zamantakewa to 'yan majalisu ne suke da daman su dokan nan sannan gwamna ya sa mata hannu ko shugaban ƙasa kuma in sun yi sun yi daidai mun gano wannan da kyau ku, amma ba kawai wani sarkin gargajiya da kai da shi fa tsarin mulki duk ɗaya ne ya zai ce wai zai sa maka dokan karkai kaza saboda me zai sa maka doka karkai kaza mun gano wannan da kyau ku, shi kuma asuwa ne an gane a yau ko doka ne ƴan majalisu suka yi ba taimako ba kuna da daman ku je kotu ku kalubalance ta ku ce ba ku yi dare ita ba sam ku ƙalubalanci kotun ku ta lauyoyinku ba kawai za ku zauna ne ba ku san abin da kuke yi ba a raga gaya muku maganganu yadda ka san an siyo bayi jama'a munan bayan wani ne akwai wanda ya isa ya ce mu bayan shi ne duk wanda ya maka abin da baka gamsu babba ka natso ba sai ka je kotu ba an gano wannan da kyau ku sai ka je kotu kuma an gaji kotu a irin wannan yanayin sai ka kokarin ka hada kai da waɗannan ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama wanda su ma kansu munafukai ne amma sai ka haɗa kai da su don cimma wata manufa naka sannan kuma sai ka haɗa kai da yaran nan masu ɗan maganganu a social media da ai ƙoƙarin a yaɗa abin ya kai ko ina duniya ta sani amma bai kayutu jama'a kawo mu ja baki mai shiru kawo mutane su riƙa yin maganganu akan abin da yake addinin musulunci ba ne abin da ya shafi aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar ba. jifan shedan ɗan nan rukunin aikin haji ne ba. wai wani ya ce kawai don an yi turereniya an mace-mace an yi wane ne a kawai sai zai sai ce to ya kamata ma maganin jifan nan a bari cin da dama ko wani option ɗin shine sai a fidiya dama da gangar ne ake barin addini kai fidiya a addininka ya ayi buzu aljahil jama'a mun gano wannan da kyau dama aka yake yi shi yasa ku san maganganun da za ku rika faɗi Allah maɗaukin sarki ya taimake muke mu yasa za a zo za a ƙayyade a wai yarinya sai ta kai shekara kaza za a aurar da ita za a yi waye duwannan kawai ba su da aikin yi ne sun rasa abin yi ne suka kirkiri irin waɗannan maganganun suke yi eh saboda ba abin da za su gaya matalakawa amma kai yanzu misali ka isa ina da wanda zan aura ubanta ya yadda ka sa mata mita na shekaru kun gano wannan da kyau ku Allah bai sa mata ba annabi bai sa mata ba wai sai a ce to ka dai san annabi da ya aure Aisha ai bai cutar da ita ba amma yanzu auren yara ƙanana ai kaga akwai cutarwa ƙarya kake kawai ka ce annabi ya cuce ta ka bido fili ka faɗi mu koma ɗibo manyan kaulasan mu jibge maka an gano wannan da kyau ku ai cin da annabi yi ku to kawai dole ma ai kawai ba wani magana kawai gaskiya ne malamai sun ce waye irin annabi waye irin aisha an gano wannan amma hatta ku irin mulkin da kuke wani ba cutar mu kuke yi ba mun gane da mummu ne kuke yi mutum ɗaya ne yake shugabantarmu da mummu kuma yana london jama'a ana gane wannan da kyau shi sa ya kamata su rika kama bakinsu su kiyaye waɗannan abubuwan sannan ku gaya mabuzu ya ƙara cikin maganganun da yake yi ya kamata zina da ake yi kuma a sa mata mita ita ma da shekaru amma jin da yake lalata yaran mutane duk ba su yi waɗannan abubuwan ba ce duk abin da za ka yi wai ya kamata a yi ma doka jama'a ya kamata 'yan arewa karku zama dabbobi kawai 'yan majalisu da sarakunan gargajiya kawai in sun bushi iska kawai shi kenan sai su rika za su yi maku dokan da suka ga dama ana irin waɗannan dokoki a kudancin najeriya me yasa sai ku da wani dalili kuna da addinin duk ɗan majalisan da ya je ya sake muku wata doka da ba ku ji daɗi ba ko to shi kenan magana ƙari allah ya kai mu lokaci zai zo ai dukansu kar wanda ya koma ina fatan mun gane ba duka ba zagi ba batanci ba cin mutunci amma ba matsala ba dai ƙura ba ne allah sai dai wani ya ji amma ba kai ba cin da dama mun gane mutum ɗaya ne ke da gaskiyar yanzu kowa tashi tafi shi shi ba wani dalilin da kawai za a rika zuwa kawai sai su bushi iska zauna a wani ɗan ɗaki kawai suna shan ac kawai shi gani zai zubi da cuto za mu yi doka a kan kaza ba sai gaje kai ka ba an gano wannan da kyau ko. don dalili ya cewa za ku mana dokoki don dalili kowa ya bushi iska wa zai yi doka zai yi doka zai doka kan wa dokan na aiki a kansu ne dokan na aiki a kansu ne shigantaka kawai shi sa duk in za ku yi harkanku in za ku yi doka akan kwallon kafa ba romu in za ku yi akan abin da ya shafi rayere da hawan dawaki ku ta yi ba romu in za ku yi akan kaza da kaza ba romu amma in dai akwai hadisi ko aya ko addini ku ja bakin ku kuyi mutane shiru in kuma ku malamai ne ko to ku cire wannan gamman ku zo a zauna a yi zube ban ta karatu an gano wannan da kyau ku kenan a lokacin in kun yi winin ilimin ku ya kwace ku to ku je duk abin da za ku yi amma ba kuna gefe kawai ku rika maganganu kawai na shirme kowa na jin ku kenan wai magana ya wuce ba saka su kara mana irin waɗannan abubuwa kuma wannan yana zubar da martaba da darajar gidan sarauta na ko ina ne ake irin waɗannan ta ba ka ake yi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa ya zama wajibi waɗanda suke da shekaru sosai a cikin zuku su kira matasan nan su taka musu birki su kira su su taka musu birki su natsu ba ka yake yi ba opportunity ne kawai ya kai su wannan wurin fa ba don sun cancanta ba ne ba wanda ya cancanta a cikinsu amma in suna son waɗannan maganganun a ci gaba da yin zuko za a ci gaba daga ran da ya shiga kunnin talaka ya gamsu ko revolution yana nan tafi kuma su ci gaba da sa bakinsa a cikin irin waɗannan harkokin za a kai lokacin da wallahi za mu fito mu ce ba mu yadda ba dole sai an siyasantar da gidan buzayen nan kowa ya iya tsayawa takarar iyakan kujerar da yake so ban gano nan da kyau ko mai rabin kunni ya tsaya mai ɗaya da rabi ya tsaya mai kunni biyu ya tsaya kowa da ya tsaya adadin shekaru adadin abin da zai ci gaba da maganganun siyasan nan ba dai ka ɗan talaka da nasare tarbiyyan shi a makarantar boko ba a gane tsiyan shi sai za shi gida wani yana zama kawai zai iya cewa kawai an dimokuraɗiyantar da ita popo an ƙara zaɓen ga hukuma an ba ƙara zaɓen ga ba a raga ce maka x mai martaba Allah maraukin sarki ya kyauta to shi ne sai mala yake cewa haula ilayi utaddu bihim irin waɗannan mashirmantan ba a ƙiriddige su a lissafa da su wala yanzuru ila kawalihim kuma in sun yi magana ba a kallon maganansu sam wa rubbama ya'ti jahilun yadda'il ma'arifa kun ji ku so da dama jahili zai zo yana da awon waya san ilimi wal bahathi ko wai shi mai bincike ne wa yaqulu ka je na cewa hazihi fihi khilafun wai wannan matsalan an yi sabani cikin ta fa yuqalu lahu sai a ce mashi wahal hal kullu khilafin yu'taddu bihi shin kowane saɓani ne ake lissafawa da shi jama'a mun gane kowane saɓani ne ake lissafawa ina fatan mun gane wannan ba kowane lissafi ne da saɓani ne yi otaddu bihi ba hunaka khilafatin akwai saɓani da yawa malin ya ce mulaghatun la yi otaddu biha wanda an yi wuji-wuji da su an yi wulwuli da su bayan duniya wanda ko kallonsu ba a yi min ha zalikal khilaf daga cikin irin waɗannan saɓanin waiwa sun ce su ba su yadda da al'amarin rajimu ba ko lissafi da su ma ba a yi wale zalika ya ƙolin nazim da wannan ne wani mawaƙi yake cewa wale su kullu khilafin a ma'utabira illa khilafun lahu hazzun minan nazar ba kowane saɓani ne ya zo wai za a tsaya a kalle shi a lura da shi a ce mai saɓani ba sai saɓanin ma da ya isa a sa mai tabaran kallo sannan ne ma za a ce mai saɓani mahala yake cewa laisatil matsala iddia alkhilaf ita wannan matsalan fa ba fa matsala ne da wani zai zo yana kururuwa da cika bakin saɓani ba mun gane sam ba haka ne almas'alatu mas'alatu ta haƙiƙin matsala ne ta haƙiƙi wa rabtu dalil kuma a ɗaure ita mas'alan da dalili ƙarara faman khalafa dalil duk wanda aka zo da dalili ya saba fa huwa mahsumun wannan abin ai husuma da shine wala ibarata bi khilafihi ko ba a lura da abin da ya zo ya saba shi mai neman ya haifar da husuma ne mai neman ya haifar da tashin tashina ne cikin addinin Allah mai sai ya kawo rudani ne cikin al'amarin ilimi saboda aka wannan maganar nashi ko kallon shi ba za a yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu ummu kulthum yar sayyidina ali da sayyidina umar ya aure ta ba yarinya ne karama ba lokacin da aka bata kwarya ta kai ma umar har ya dan daga hancin zanin ta yace magani ba da ta bukuntuna wannan ba yarinya bace da sayyidina Umar ya aure ta duk duniyar musulunci akwai wanda yace laifi yayi da annabi ya aure Aisha duk duniyar musulunci akwai wanda yace laifi yayi kai ma yanzu kaga wata yarinya karama kana so ka aure abinka ba wani dalilin da yace wai sai ta kai adadin wani shekaru an gane wannan duk ga yaran nan kumbansu sun girma sun harke sun girmi iyayensu sai fasikanci suke a cikin gari kun kasa yadda za ku rage wannan bannan bayan yana daga cikin kulliyatul khams ad-daruriyatul khams da duk wani shugaban da bai tsare ma al'umma shi ba wannan azzalimi ne daga ciki shine tsare nasaba ya zaka yadda ake fasikanci lela na kun gomo kuna cewa dama waye ke aure da yawa a duniya ba talaka ba ne mai kuɗi na aure da yawa ne ai mai kuɗi baya aure da yawa talaka ne ke yi domin shi ke raya sunna shi mai kuɗi bai da lokacin da zai je ya aure in kuma yana da ɗabi'a lalatacciya yan matan mutane ke be yake lalatawa shi sa bai bukatan ƙara auren sai ce ƙwaya ta ishe shi kuma ƙarya yake yi jama'a mun gano wannan domin Allah ya san mace ɗaya ba za ta ishe ka ba ya sa yi matan da yawa ai shi yasa aka yi su barkate ga sunan iri-iri wata doguwa ta gajera wata mai kiba wata Allah ya yi ta gata tsaka tsakiya wata fara wata baka wata kuma rawaya rawaya Allah maɗaukin sarki ya su yanda duk kake so sai ce fanki homa tabalakum minan nisa'i sai ce me masana wa lafa ba. in wani ce a to ai doka wanda gane bai da hali ba zai yi aure kai ya aure sai in mai hali ne to sai kuma ya ce ni ban da halin da kake kallo a matsayin hali ne domin kai baka isa kai asesin talaka ba saboda baka taba zama cikin talauci ba saboda haka kai ba a ma magananka saɓaninka gaira mu'tabar ba za a kalle shi ba kwata-kwata saboda baka taba talauci ba a duniya in aka ce ana neman wanda zai faɗi talaka to sai da a ji a ɗauko wani amma ba kai da kake wannan maganganun ba dan baka san talaucin ba an gane za ka zo da ma'aunin da ba shi ake awo da shi ba Don ya yanzu a tunanin shi kamar mutum iri na to bai kamata a ce yana da mace biyu uku hudu ba ni kuma a bisa yanayi na na gana cancanta in yi kuma irin wanda zan aura din da yadda za mu zauna marayu sun gamsu marayu saffa saffa muna addini mu je mu haɗu da Allah mun gano wannan da kyau ko su kuwa irin yadda suke rayuwa kuna gani yadda dai 'ya'yan suke fitowa yadda kasan an ɗaura mashinge kallabi haka suke bayyana mu yanzu kana tsammanin 'yar musulmi ta fito a wannan za ka yi mata ko sallama ne to haka suke son yayan mu zama irin wannan abubu Allah ya ce ka auri abin da ya maka daɗi wani ya ce in ba ka da kuɗi kar ka yi ai mun kafin gaya mana wannan annabi ya gaya mana saurayin ma da bai da mata an ce kar ya sake auren sai da mi sai da hali ya ma'asharar shabab man istata minkum albahata sauwac in babu ya ce ya azumi kuma Allah da kanshi ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim sayyidina umar ya ce ku yi marmaza ku yi aure kun ji ko talakawa in kun yi da wannan nufin Allah zai azarta ku a hadisi annabi ya ce Allah ya lamunce wa mutum uku zai masu abin da duk ya kamata ya masu annakihul ladhi yuridul afaf wanda ya aure da nufin kama kan kanshi almukatib da alghazi kai sai ka ce a a hana ko kai asuwa oho jama'a mun gano wannan da kyau ku sai za jama'a duk wanda ya samu wata yar faraga kawai ya raya sunna an gano wannan da kyau ku ba wanda ya sai hana shi yasa in dattijo ma ya ga wata yar faraga ta dan bude kawai a nemo mashi wata sunna kawai shiga daidai daga cikin gida ina fatan kun gano wannan da kyau ka ce baba ya kamata a gyara sunnan na gaje to ba matsala sai ga an mai injection eh shi yasa wata nan sayyidina usman ya ga na abdullahi dan mas'ud ya tafiya ce ka je ka nemo wata budurwa mana hada ko ya ce to ai ga siya ya ce ah, ai kai muke wannan kai ma sai a dan motsa kai haka yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa duk waɗannan abubuwan da suke kawo ko da haka suke kirkiro bidoyi cikin addini ba su sani ba kuma suna yaudaran kansu sun dauka wai su malamai ne an gano wannan da kyau ku. in za ka yi magana kan tattali bature ya saurare ka to dama abin da bature yake kawo a duka karatun shi gaba ɗin nazariyat ne addini nazariyat ne ilimin addini nazariyat ne isan suka ci da magana ko za mu bar ɗaliban mata 'yan mata daga cikinsu wala a sarka mai da masu da martani yanzu yadda ya yaɗa bayanai ya zama da sauƙi a duniya sai abin ya yaɗa ko'ina da mu tsaya muna bata lokaci sai mu ce ke ya bayani sai a yaba tana kwanci a ɗakinta a gida ba sai da lasisi ba in dai ba da wayan da ni za ta zaki ba za ka zo ka ce da katte magana ne kun gano wannan da kyau ku ba kai ka ce katte magana ba shi yasa muna ba su shawara su daina waɗannan abubuwan in kuma za su yi to su gayyaci malamai a ɗakunansu su zauna da malamin su tattauna tattaunawa mai zurfi ko muka ce malamai malamai ba bokaye ba domin ku bokaye kuke da su ku gayyacin malamai ku zauna da su sai ku yi wannan tattaunawan abinda suka ba ku shawara to sai ku ɗauka sai ku zo sai ku faɗa sai a ji bakinku yana ƙanshin ilimi amma abinda kuka faɗi wallahi al'abin bakinku ya ɗoyi irin na jahilci toshe hanci duk wani mai ilimi da hankali ya yi a lokacin da kuke maganganu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai mala yake cewa layi yutaddu bihi wallahu jalla ya ƙolo. Ga shi ko Allah maɗaukin sarki yana cewa fa in tun fi sha'in, duk sanda kuka samu cece ku ce kuka jayayya kuka yi kikikaka fi sha'in. jama'a tanazu'i fa ba irin wanda yake a dandali ba fa ana maganan malamai ne amma kai kana musu da abokinka jahili a dandali wannan abin da ake cewa ku yi hankali kan ku sa kanku a cikin fitina ku daina ina fatan mun gano wannan da kyau kai abin da naka nasin shine wala hilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi wannan musun ma karkai sai ka san mai hukuncin Allah ciki kaji naka amma idan malamai suka kiki ka wajen fahimtar wani ilimi sai aka ce farudduhu ilallahi war rasuli to ku mai da wannan ilimin zuwa ga Allah da annabin shi ba na ɗauko alkur'ani a jin mai sunna ta fassara alkur'anin a bisa fahimtar annabi da sahabbai haka yake yi mun gano wannan da kyau ko to Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har da gaske kun yi imani da Allah da rana na ƙarshe zalika khairun yin haka shine kadai alkhairi wa ahsanu ta'wila to yanzu ban bari ku ci duk wannan sabanin za a zo za a yi ko to shi kenan kawai sai a ce to a ji a ɗauko risala akwai inda Allah ya ce farudduhu ila risala fardu ilallahi sai ce mai war rasul kadai kana komawa zuwa ga wani abu kayi shirka ana yin sabani aka ce to ya kamata a tattaro majalisa kaza ta zauna me an ce a mai da Qur'an da hadisi ka kira majalisa in majalisa ta zauna to sai a ce ku ɗauko Qur'ani da hadisi in aka ce to kai me fahimtanka kun zama mushrikai ba maganan fahimta ƙur'ani zai bayani a bisa fahimtar annabi da sahabbai shi kenan kawai kuma na rantse da Allah ba wata ƙadiyya da za ta taso wanda ƙur'ani da hadisi bai hallale ta ba in akwai ta kuma wani kawo duka an hallale su sai kawai ƙoƙarin haifar da ruɗani cikin al'umma kawai kaji mutum ya miƙe ya tara mutane don ya rena hankalinsu yana cewa wai ko Allah in ya ce a abu sai yanzu aka duba ga akwai cutarwa a ciki Allah wannan kalman statement ɗin nan fa haɗari ne fa Allah ya ce a yi kuma ka ce wai akwai cutarwa a ciki a'a na Allah ba cutarwa sai dai in an ƙirƙiri wani abu aka sama na Allah to sai a ce a cire wannan abu amma ba dai na Allah ba duk wani abin da ya zama na Allah to babu cutarwa a cikin shi in ko kaga cutarwa ko to ba na allan bane dama tun asali kisa wannan maganan ba daidai bane a gyara lafazi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa lokacin da suke irin waɗannan lafuzza kamata ya riga kwabansa ana hattara hattara hattara mai duniya domin a san cewa yana shakwakwa Allah shi kyauta da ya ce la nabka alal khilafi ba ma zama mu tabbata akan saɓani bal narjo ila dalili mu muna komawa zuwa ga dalili ne li kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukin sarki farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila mala yace fali hadha nassal muallif rahimahullah ala mas'alatir rajmi malam fauza ne ce da wannan ne al'imamul barbahari ya zo da bayani ƙarara dangane da ita matsalar rajimu ma annal kitabi kitabul aqaid tare da cewa wannan littafi littafi ne na aqida li'annahu yajibu i'tiqadu wujubir rajimi domin an kawo shi ne anan domin zuciyanka ka kudurta cewa rajimu wajiba ce faman an karahu kafara duk wanda ya inkarar rajamu wannan ya kafirta fahuwa nassun ala haza raddun alal mubtadi'a alladina ankarun rajma ya ce wannan nassi ne akan wannan kuma raddi ne mahangurɓa ne a bakin waɗanda suke inkarin harkar rajumu yasa mutazila da su da khawarij da wasu batattu da suke inkarin wannan to martani ne ba ɗan ƙaramin martani ba a kansu kuma abin da suke a kai ɓata ne ba shirya ba ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace bari mu ba masu ƙoƙarin maganganun da ya kamata su yi in sun yi duk duniya a masa tafi kuma samu goyon baya da kamata ya su ƙirƙiro wani shiri su ce suna ba da doka a yi doka a kan suna ba da shawara a yi doka a ce duk matashin da ya gama secondary school yana daga cikin dalilin da zai sa ya samu admission a fce ko ya samu a abu ko ya samu a polytechnic ko ya samu a amir a duk wata makaranta na gaba da secondary kowace iri ce bayan ya gabatar da takardar shi na waye da jam da waye sai ya gabatar da certificate na yayi aure kuma ya zama in ya yi auren nan duk wata ana bashi tallafin dubu hamsin daga gwamnatin jiha ya labari matasa za a aure ko ba za a yi ba an dan motsa inda kuke so ko ba motsa ba da Allah buzaye da irin waɗannan maganganun suke za ku so ko ba za ku so ba amma jikarti suna ta warin balaga har yau an ya buɗe masa hanyar da za su shiga daga ciki su aure an ba suna ta wahala sai a a aurar da su a ce shi kenan za ka yi aure a eh, za ka je makaranta a eh, to saboda yadda za ka iya riƙe matan kana da alawi na naira dubu hamsin da kai ke cefa ne ita ma za ta makaranta a eh, to kina da alawi na naira dubu ishirin da biyar don mijinki na ɗaukan nauyinki 75,000 a wata ai haishe kwaye ya yi koko a ɗan ba da shawara ɗan ƙara ya yi to abin da ya kawo da su ba da shawara kenan ku yada masu mana a facebook ɗin da kuke ta maganganu ku ce mu abin da muke so shine a yi doka na ba mu tallafin yin aure kafin mu shiga makarantun gaba da sakandare ko da ku wannan tallafin ba zai wuce biyar ni da ita ba ku yada wannan ƙarshen ta Allah ya sa albarka cikin kalmominku sai ga wani majalisa a senate ya miƙe ya ce kawai ayi doka nan dama ba taruwa kawai suke kawai suka sha ruwan su ya masu dub kawai sai ayi doka ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace <clears throat> ba fa giya muke nufi ba dan ba shan giya in suka koshi na ga sun yi dariya ne kawai ba ruwa ke aje musu sha ba kawai sun sha ac ko mutum ya daga faro ya sha hankalin shi gwance ya rasa abin da ya kawo shi sai ce ta motion <laughs> ko ba akwai abin da suke zuwa da shi da tsari ne shirmantan banza shirmantan wofi za su daina maganganu akan abin da ya shafi addini wallahi ba romu da su amma wallahi duk wanda ya magana kan addini da romu da shi kowaye yanzu kalli shugaba buhari tun da ya zo bai taba maganan da ya shafi addini ba ku kalli shugaba osibanjo ya taba yi ba su yi ba ma kuka ku zo ku dinga maganganu kan addini ko kuma duk wanda ya magana kan addini billahi lazi ko ana bani wuta sai na yi magana wallahi da za a haɗa aa guda goma a gabana a ce kana cewa za mu sake ta wallahi sai na safara kudin bata wa kulo ka ga ku ita ce ake harbo jirgi da shi kawo guda ɗaya ka harba min ba za a ganna ba ku wallahi sai na faɗa domin abu zarri ya ce in za a sa wuka a nan kaga bai ce nan ba don za a yanke da wuri sai ce a nan ana gigara ana kakka faɗa ya ce in na sani daga annabi sai na fada kafin a kawo nan sau da ko ba su yanka ba dai lokaci zai zo sai ka bar duniyar a tausaya man matasan nan a tausaya musu shi zan gaya muku gaskiya ni nasir yar fa'iya birge gaskiya zan fada ya ce wannan abin da ake baku da sunan tallafi na scholarship ya ce mugunta ne ya ce musan da muka yi ba haka aka bamu ba ya ce ba dubu ishirin ishirin aka bamu ba ya ce ana biyan mana kudin makaranta kudin littattafai kudin wajen zama kudin kaza kudin abinci kudin komi ake bamu ya ce saboda haka mu ma ɗaliban jihar kaduna haka za mu yi masu amma ba kowa ba kaga inda ya fito ƙarara ya ce wanda zai karanta abin da muke so sai ce misali mutum zai je zai karanta koyon tukin jirgin sama ya ce ko ka fito ba su samun aiki suna suna ta yawon nema aiki to ba mu bukatan wannan abin da ake bukata in ko za ka karanta abin da kake so ba abin da ake bukata ba ya ce to ka zo gwamnatin jihar kaduna za ta baka bashi haka gama karatu sanda ka fara aiki za ka biya ta a cikin shekara 20 dan Allah an taimaka ko ba taimaka ba hatta kudin sa kati ba za a baka a ciki komi za ka rubuta abin da yake sa dan Allah nan bai ba eh <clears throat> ni ba a nawa tunanin yayi in a gidanku yanzu babanka sai ya bada jinginan gona ya ba da jinginan kaza sannan ka zo makaranta ana ganin ka sauka agajin muryan ka zo weekend hankalin gidan ya tashi sau da an san ba a da yin da za a sallame ka to amma yanzu zaka je ne ka rubuta misali in bashin ne a baka bashi ko ba za ka biya ba har sai ka fara me sai ka fara aiki ana dan cida kaɗan kadan cikin shekara ashirin akwai wanda ya sai bugi kirje ce ya baka scholarship ne babu bashi aka baka ka cancanta a baka saboda kai dan jiha ne ni wannan tsarin yayi man an gane a fahimta ta ila wani yana can zai ce kaji matsiyacin malamin can wai wannan tsarin yayi a wannan fahimta kai kuma ka faɗi haka ya ce dubu a don allah scholarship da ake bada na 20,000 kowa ke samu bayan wasu ba ne ya ce duk wanda suka cancanta kowa za a ɗauke nauyin shi duka wanda kuma zai je karanta abin da yake so ya zo a ba shi loan an gane ni ana wata tunanin wannan yayi to irin waɗannan tsare-tsaren ne ya kamata a rika zuwa mutane da su duk abin da aka zo zai takura ma talaka ko a cire shi Allah duk wanda ya magana zai takura ma talaka sai mun yi magana kan shi kowaye ta ga ku sani kowaye sai mun yi magana kan shi amma banda na London shi za mu ba shi shawara hmm. Allah madauke sarki ya sa mu dace a shi mutumin kirki ne ba maganan banza dattijo kafi kukan aski yana magana ne mai tsari amma waɗanda yan aka zuba shekarunsu da shekarunmu ɗan bambancin kaɗan ne billahi zai in sun faɗa sai mu masu gyara to ba hankali suka fi mu ba opportunity ne suka fi mu kun gano wannan da kyau ko dama ce ka kawai ka samu dama ce kuma kowa zai iya samun ta yi isa in dai ka bari dai kawai muna ganin tazaran kaɗan ne ko to kawai ka faɗi daidai kawai maka faɗa daidai ba kawai za mu zama cewa ba daidai ba ne kayan da daidai ɗin yake amma ba za mu yi zagi ba jama'ar annabi kuna gane wannan allah madaukin sarki ya taimake mu shi yasa haka muke so a fitar da wani tsari ni wallahi da zan zama gwamna nan gaba ko a ce wannan ya gama zan yi ko abin da zan fara na farko shine wallahi zan fitar da abin da ya shafi lon na aure da ba da gine-ginen gidaje ga duk wanda zai auren za mu gina kawo bashi ya zauna <clears throat> shekara 20-40 ya biya in bai samu hali ba gwamnati biya mashi a yafe mashi ba dan jiha ba ne jama'an na tsarin ya yi ko bai yi ba eh ba wani dalilin kawai yaro ya tashi yana matashi shekara 25 ya yi aure wace bai da gidan kanshi ya ka bai da gidan kanshi kuna zaune a gida ɗaya wajen ku ishirin ana kallon ɗakin juna don dalili sai a gina gidaje gasu nan na gwamnati ne madadin a sace kuɗin sai a gina gidajen gasu nan furtif gasu nan ta za ce kayan aure eh, kai da matan ka tube room plat ya ishe ku gashi nan ba kalon shekara 20 ka biya mun gane ni ban samu aiki ba to an baka shekara 30 ka biya ana nan ana nan baka samu aiki ba ka kai shekara goma baka da aiki gwamnati sai ta zauna sai ta ce to an yafe maka rabin kuɗin ana na ga har yanzu ba baka aiki ba sai ce to shikenan inna ma nutse mukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ku ji an yafe muku cinda ka raye sunnan annabi annabi dama ya ce Allah zai lamunce ma mu ma mun lamunce maka ku ga duk wanda yayi talaka wannan na rantse da Allah sai Allah maɗaukin sarki ya sa albarka rayuwar shi duniya da lahira ba wani dalilin da za a kwashi kudin talaka ana yin wasu abubuwa da su a ba su abinsu kawai kowa ya lalaba ya ji nauyin a cikin aljuhun shi kuma in an dafa ya gani a faranti shi ɗalikon ce yanzu dukkan kudin wajen da kuna da mata kun yi aure da duk ba da problem ko za a same shi ba ka da matsala Allah madaukin sarki ya sa mu dace dan in aka zo aka ce nan za a auren bai wuce a wuce mutum goma ne wanda za a cire su a ce dan ba su kai shekarun aure ba kowa ya kai shekarun aure a nan mun gano wannan da ke ko shi kan shi babu gashin za a kara mai so yake yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace ko ba ka so eh na gode <laughs> gaskiya kenan ai da kuɗi da mace ba mai san ba wanda zai ce biyu so sai munafiki da kuɗi da mace in gajace ce ni ba na son mace munafiki ne kuma Allah ya tsini mai albarka haka kuɗi mace haba zuwina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i ka ji ba da Allah ce zuwina linnasi hubbu shahawati sai ce mai minan nukudi? minan sayyarat a min min minan nisa'i mace ai mace sai dai Allah mace ke sa karance meci ta mance tun baka biya rancen ba Allah ka ba mu sa'an mata maza ko da ko karama shirya Allah madauke sarki ya mu dace malam hadda kai hadda kowa ma a kowa ai mace sai Allah in mace ta murza kambinta to sai Allah ya shigo ciki wa inta tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir an yi wannan ko ba yi ba asarar bukum in tsallaka kunna an yi bidila kaza kaza khairun muslimatin mu'minatin qanitatin kaza kaza aka ce za a canza manza saboda me saboda wasu mata guda biyu ko sun murda kambu na fatan mun gano wannan da kyau mace a wannan sai dai abu da lashi ina fatan mun gano wannan da kyau amma kuma rayuwanka na kasashe ne in ba su ya kada ka san wannan anta naqisun duniya kana zama kamilun ne in kana da don ba ka da natsuwa litaskunu ilaiha waje alabainakum mawaddatan wa rahama an gano wannan da kyau ko shi yasa duk wanda yake da haliye marmaza ya shige abin nan shi yasa za mu yi kokarin mu sanar da gwamnatin jihar kaduna a fitar da alawi ga waɗannan 'yan makarantar da suka balage kowa ya aure kowa ya aure kawai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mu kuma namu dokan kenan kuma mun ga dama a dokan fa dole sai an yi dan za mu iya zuwa mu samu yan majalisun mu da muka zaba duka mu ci abin da muke son a yi kenan Ayi doka kan haka in aka yi doka aka mika mu gwamna bai sa hannu ba mu fito zanga-zanga duka ana mulkin mu ne demokradiya government ne to the people by the people for the people da ka fiful na jihar kaduna abin da suke so kenan ya mai girma gwamna dambara mata hannu mu fara jin alat. mun gano wannan da kyau ku tai in ba a yi wannan ba hanyoyinku ba za a samu yau ina wani hanya kana kwana kana mafarki a shigar maka hanyanka cikin ɗakinka ko jama'a eh ko ko ba ku san auren nan ba so eh duk wanda yake son aure tsakanin shi da Allah ya daga hannu a wasu hannu bibi ba <laughs> a bi za kara baka da tijo kakwar dai da daya haba da Allah ɗaya dai kara ɗaya wa nan a kara ɗaya Allah ya sa mu dace kaga al'umma annabi kowa yana so ana zuwa da wannan harkan ko na rantse da Allah magana ya kare yau da wani dan takara zai zo da wannan tunanin ko sai yi da kirda ka da shi mun gano wannan da ke ko ba ga wata shekara da wani dan siyasa ya zo da masu kaho yana rabawa ba ba ga yadda ya neme gigi ta jihan ba kun san shaye mala ya ce wal maso alal khuffaini sunnatun kuma kaga wannan dokan da muke cewa za a yi Allah adin Najeriya ba wanda zai shafa mu irin shi to yi ta ta zauna lafiya lau in ba Nasiru ba in yaji taimashi shi ko zai yi hankali kwanci ina ba ta mun gano wannan da kyau hankali kwance kuma za ta yi bi iznillah a taimaka ma waɗannan muzuran kowa ya zama mutumin arziki wallahi malam da za a shiga da su gida ko hatta hiran bayan sallin isha za ta ragu yana daga cikin shawaran da muka ba gwamnati a lokacin da ake cewa harkan ta'addanci harkan ta'addanci ya ce kunga yaran nan ko ku aita masa aure in ya shagala game da al'amarin iyalin shi tunanin ta'addanci ma ba zai zo mashi ba kun tana labarin da na sha baku a nan ni ma mal albani ba na yi yaro ne aka yi mai aure irin wannan da aka yi mai aure kwana ɗaya kwana biyu ya zo ya tagumi an gama cinye gara ina zai je ina za a kai ina za a komo shi kuma gardi yana can yana wasa da kura sai kura ta kwace gardi ya biyo ta kura a gaba jama'a sun dafo a baya ta zo yaron nan ya su miƙe kafa ƙura nan ta tsallake kafan shi ta wuce gardi ya tsallake shi ya wuce jama'a suka zo ɗu sai tashi ah, mai ke faruwa aka ce ai gardi ne yana wasa da kura kura ta kwace a hannun shi nan ta wuce ya ce ta ina aka ce ta kafanka ta tsallake ce ƙaryan banza ya mata aure ya gani za ta natsu <laughs> shi ne ma magana natsu ba <laughs> gano bai ya ce bai mata aure bane, <laughs> da ya mata bayan da za ta da wata mun gane ba gani su kansu da san biza sai an ji an wata makaranta ya ɗiban masu lamari a kai masu ana nan ko ba yi inda suna da shi a gida ba kowa zai natsu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wal matso shi sa aure yana da muhimmanci ba. da kaji Allah yana ta magana a kan shi a kan shi a kan shi in gano wannan ma je wani sulhun aure ana gaya muku ai aka je iyayen su me ya taba mata a duniya be taba mata kawai ba karanta aka da yayin magan a ja maganan ya tsawo kawai dai a dai ya fa kurakure da aka yi a kawai da kai amma in dai abin arziki dai akwai wanda yake akwai kuma wanda yake na tsiya to amma a kallon arzikin amanta da na tsiya kun gano wannan da kyau ko ake ta maganganu bai ba bai ba kaza kaza kaza kaza kishiyar uwan ta bu kowa zakewa tana ta faɗin maganganu manya manya na ga sulhu ba zai taba yiwa ba in suna wurin nan na ce bai taba mata komi na arziki ba suka ce bai taba yi ba na kalli yan na ce ke bai taba maki abin da na arziki ko kwaya ɗaya ba ce bai taba man ba sai na tsayance bai taba saduwa da ke kika ji daɗi ba sai wannan ta shiga ɗakin wannan ta sai suka da suka banmu da mu da uban na ce doka kaga yanzu za a yi maganin da ya kamata cin da waɗancan da suke haifar da a <laughs> ah, to ni na ga wannan abin da duk gidan ba wanda zai mata in ta zauna ko akwai <laughs> duk gatan ta wajen ubanta dai wannan aikin ba zai yiwu ba mun gano wannan da yau a <laughs> ah, koko jama'a ƙarya ne ko gaskiya ne yake nan ce to shi aka yi maganganu da ko kayan ki suna can suna buya ina ji sa shakin manta da wannan a <laughs> ah, to su suka jaye shi yasa wajen jaye jaye su suke jawo kansu maganganu ai an gane wannan da kyau ko Allah madaukake sarki ya tsare mana imanin mu mala yace wal masu alal khuffaini sunnatun shafa kan hufi biyu sunna ne jama'a magana sosai da na ɗiba zan yi magana akan almasu alal hufaini na ɗauke shi na kai shi cikin sahihu muslim mun gane da shi ma babin da za mu shiga in mun zo karatu sati mai zuwa babin shafa akan hufi ne kun gane tunaga aƙalla ba kasar bacin da wannan matsala ce fikihiyya ko muna babin da muke tattauna matsala fiqhiyya mu kutsa magana aqida a wurin an gane sai a maganganun sosai da gaske shi yasa dan abin da za mu tattauna a nan kaɗan ne amma cikakken bayani akan matsalan shafa a kan hufi to mu haɗu da ku a cikin sahihu muslim Allah ya sa mu dace malam fauzan yace ce asharhu wal masu alal khuffaini sunnatun shafa kan hufi sunna ne nassa ala hazil mas'ala ma annaha min masail Bar barbahari ya kawo maganan shafa kan hufi anan duk da cewa mas'ala ce fiqhiyya laha ta'alluqan bil ya yace domin ita wannan mas'alar tana da alaka da aqida faman ankara al mas'al al khuffaini duk wanda ya inkarin shafa kan hufi fa ya yakunu kharijan an ahli sunnati wal jama'a wannan yayi matafiyan ahli sunna wal jama'a tawaye mukhalifan lil aqidati sahiha wannan kuma ya saba ma na ƙwarai li'anna mas'al al khuffaini sabitun eh, an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shafa kan huffi biyu abu ne da ya tabbata daga annabi fi hadisa kathira cikin hadisai masu yawa balagad haddat tawatir wanda su waɗannan hadisai sun kai matsayin tawatiranci almasu alal khuffain rukhsa mala yace tare da cewa shafa kan huffi rangwame ne wal amalu bir ruhsati sunnatun aiki da kowace irin rangwame kuwa to wannan sunna ne da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da maganan annabi da ya ce inna allaha yuhibbu an tu'uta ruhusahu kama ya karhu an tu'uta ma'asiyatahu Allah idan yi ma mutane rangwame to yana son waɗannan mutane su amfani su ci moriyan wannan rangwamen kamar yadda in ya haramta su abu kuma baya son su zake ma wannan abin da ya hana su falmasu alal huffai ne mala ya ce shafa kan hufi biyu walmasu alama ya koma makamal huffai ne da shafa kan abin da yake tsayawa matsayin hufi biyu minal jawarib na socks sabitun bi sunnatin nabawiyya waɗannan sun tabbata a sunnar annabi safa za mu yi bayanin wannan a cikin muslim insha Allah walam yi fihi illar rafida ba waɗanda suka yi ma shafa kan hufi tawaye sai rafida 'yan shi'a da khawarij su ma ba su yi da shafa kan hufi ba bainama asbatul masa alal huffai ne tare da cewa shafa kan hufi bi tabbataccen abu ne farrajulani la tuksilani inda rafida su ‘yan shi'a ƙafafu biyu ma ba wankewa fa ke ba fa wa inna ma yam alaihi ma shafa suke a ƙafa amma kuma saboda ya irin na ɗan shi'a kuma bai yadda a shafa a kan hufi ba ihtijajan bil aya sun kaba hujja da aya fi qira'ati wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum mu bayani akan wannan riwaya da ta zo ta ce wa arjilikum bil kasar bil kasari za mu bayani ilal ka'abain walaysa al ka'abani indahum huma al ka'abani al ma'rufani fil asfali a wajen yan shi'a da Allah ce ka'abain ba shi ne ƙarshen ƙafa ba wannan ƙasusuwan guda biyu kunnuwan nan ka'abaini ne wannan ai waɗannan kunnuwan ƙafa wannan wannan kunnin ƙafan wannan ga ɗaya nan ga ɗaya ina anan waɗannan su ne ko wajen 'yan shi'a ba sai da wannan su ne ni ba shi dan shi'a fa wani addini yake daban ba addinin musulunci ba wani addini yake gaba ɗaya ba addinin da annabi ya zo da shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau mahala ya ce wa laisal ka'abani inda muhuma al alma'arufani fi asfalis saq wa innamal ka'abani indahum su abin da ake ce abai na a wajensu mata hatal me maƙidati shirak shine ina kasan a shirakun na'ali wahun majmu'ul ƙadam ma'al ka'abi mimma yusamma bil arshin rajili su a wajensu abin da ake ce maka'abani shine nan nan tauri zuwa wanda suke zai su sha ba hannun suke sha ba mun gano wanda da ku hazal kab inda rafida nan shine ka'abaini a wajen yan shi'a wa huwa gairar kab inda ahalus sunnati wal jamaa wasu ka ce kuma suna nufin ka'abaini a wajen su nan in ba da shafa sai su shafo haka abubuwan nasu ya bambancin fahimta yake a cikin mazahib da kuma abubuwan da suka kirkiro shine kawai za ga shi duk za mu tattauna wani a cikin muslim wala hujjata lahum bi qira'atil kasr fil aya mala yace ko da qira'an kasran aka dauka na aya ma ba da hujja li anna al qira'atil mashhura bin nasabi saboda ita qira'a mashhura ta zo da nasaba ne wa arjulakum afafan ala fagsilu wujuha kum wa aidiya kum wa arjula kum duk wannan me za a yi wankewa musahu bi ru'usi kum wa arjuli kum matsufin ne ala matsin ras idan ka ya zama da me da safa ko da takalmi ko da hoppi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa wannan ma da ya zama wan famso bi ru'usi kum wa arjuli kum asali wa'ar julla kum ne amma me yasa ya zama wa'ar julli saboda makotaka bil mujawara saboda harafin da ke bayan shi wa'ar julli kum ne shi ma ya zama bir'usi kum ya zama mai wa'ar julli kum ina ba da mun gano wannan da kyau shi yasa kamar yadda qur'ani yazo mu tattauna da Allah madaukin sarki yake bayani azaba yawmin alim azaba yawmin alim me yasa ya zama azaba yaumin alim asali azaban aliman ne mun gano wannan da kyau ko saboda azaba ita ke da mi ita ce siffanta ya zama alim saboda yau zarf ne bayan da za a yi a ta siffanta yini da zafi ai da raɗaɗi bai baka da wannan ai ta ma bilmujawara. da harafin da yake da wannan shi ma sai ya ɗauka za mu zo ku ji wannan wannan ba fagen shi bane lokaci ya kure da an tsaya an koya masa karatu wa ƙaratul kasr li ajal mujawara kun ji ku mala ya ce an ce wa arjilikum ne saboda makotaka da kaure ta'ala wamsahu bi ru'usikum bi dalil annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaghsilu rijlaihi wa lam yakun yamsahu ala al-khuffaini annabi yana a wanke kafa dalilin annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kana ya gisila rijilaihi annabi ya kasance na wanke kafafun shi wa lam yakun yamsahu bai shafan kafa sam illa alal khuffaini sai akan hufi ne kade kaga yanzu wannan ya saba ma addinin yan shi'a duka su suna shafan kafa a nobe shafan kafa annabi yana shafan wufi su ba sa shafan wufi shi yasa wani addini suke ba na islama ba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum